والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله نعم آه. ابن القيم الجوزية إيه. wa hal yalzamu al'ami an yatamazhab bi ba'd al-mazahib al-ma'rufa shin yana lazimtan mai karamin ilimi al'ami ya mazhabantu da wata mazhaba sananniya misali kamar ya mazhabantu da hannafiya ko ya mazhabantu da shafi'iya ko malikiya ko wanda da cikin mazhaba ko baya halatta na'am fihi mazhaban a cikin wannan magana akwai mazhabobi guda biyu ahaduhuma la yalzamu dai daga cikin su baya lazimtan shi wa huwa sawabul al-maqbu bi shine daidai wanda an yanke hukunci da shi na'am an gane ko cewa ba lallai bane mutum ya rike wata mazhaba illa wajiba illa ma awjabahu Allah wa rasul don babu wani wajibi sai abinda Allah ya wajabta da manzansa nam wala yujibu Allah wala rasul wato Allah ta'ala bai wajabta shi ba haka nan manzansa bai wajabta shi ba ala ahadin minan nas bai wajabta ga ɗaya daga cikin mutane ba wato wani mutum daga cikin al'umma ya mazhabantu nam fayuqallidu dino wato ya kallada masa addininsa ya rataya ma wani mutum addininsa duna gairi banda waninsa wa kadin tawatul quruni fadila Hakika karnoni da masu daraja sun sun nade sun gabata nam mubarra'at ahliha min hadhihi nisba wanda mutanenta sun yi bara'a daga wannan nisba din mutanen ta kwata-kwata ba su yarda da cewa mutum a ce dole ne sai ya danganta wa kai wata mazhaba ba walla ya sihu lil ami mazhab kai baya inganta ga ami ya rike wata mazhaba baya inganta wata mazhaba ba ta inganta gare shi Wani wata mazhaba bihi bihi ko da ami ya mazhabantu da shi fal ami la mazhaba la shi ami bai da mazhaba zai iya tambayan kowane malami zai iya tambayan kowane malami daga cikin malaman mazhaba ko daga cikin malamai wanda ba na mazhaba ba ga abin da bai fahimta ba ni annal mazhab innama yakunu liman lahu naw'un nazar domin shi mazhaba yana kasancewa ga wanda yake da nau'in nazari ne waka duba kai bari ga mazhaban malikiya saboda na yadda da usul dinta da kaza da kaga nan ma kai wani hali ne to shi mazhaba yana halatta ne ga wanda yake da nau'i na nazari da kuma neman dalili me yasa ya rike mazhaban malikiya ya gaya ma dalili me yasa ya rike mazhaban shafi'iyya usul dinta ne da ka'idojinta da kazaɗinta ya gamsu da shi kaga na wajen ba ta ɗari biki na ba ko ya rike mazhaba na shafi'iyya saboda ya gamsu da ka'idojinta da sharuɗanta da usulinta da menene da menene abin da yasa bai rike mazhaban hannafiya ba saboda kaza su kaza kaga yana da nau'i na nazari da kuma istidlal amma ami bai da mazhaba saboda tabbai yasa ya zaba to in ka tambaye shi bai yasa ka zabi kaza ka kuma a ƙa'ida bai halitta mutum ya zaɓa abu haka nan kawai da ka mutum da ba zai iya zaɓan abu haka nan da ka ba baya halitta ya zaɓe ce kawai shi ya zaɓi maza malikiya ko kaza ila ya ce ya zaɓa ne saboda ya ga mutanen garin su na yi a ga ya zama daidai da inna wajen na a ana ala ummatin wa inna ala asare a kaga ya zama daidai wato irin usulubin shi usulubin kafiran maka wanda suna bautan gunki ne dan sun taso a garin da ake bautan gunki su ba da ya taso a garin da baya musulunci da shi ma zai zaɓi kafirci da shi ma ga wannan kwata-kwata yana cikin hadari gaskiya addinin shi wa yakunu basiran bil mazhab ala hadis ya zamanto yana da basira da mazhaba gwargwadon usul dinta aw liman qara'a kitaban fi furu'i zalika al mazhab ko wanda ya karanta wani littafi a cikin furu'un wannan mazhab kaga muku yanzu misali kamar mu yanzu mun karanta wasu littattafai da ya shafi furu'un na mazhabin malikiya sai mu duba mu gani shin ka'idojinta da usul dinta da menene 'dinta? shin mun gamsu da shi in mun gamsu da shi muka ɗauka su alhamdulillah na'am wa arafa fatawa imami kuma ya zama to ya san fatawoyin imam dinsa wa qawali ya san maganganun imam dinsa wa amma man lam yata'ahhal li zalika amma wanda bai da ƙwarewa wanda ba ahali bane ga wannan ko kaɗan bal qala ana shafi'i amma ke ni ana shafi'i ana hambali. Ana hambali. Au gairi zalik. Ko abin da ya kama da wannan? Lam yassir zalika bi mujarrad al Wato bai zaman to wannan mazhaba ba da gundarin magana. Dan kawai kai magana kake kai shafi'i ne, me yasa ka zama shafi'i? Me yasa ka zaɓi mazhaban? Hmm. Ga ya mana usul din da bai sani ba, amma shi ba shafi'i ne. Kama lau qala ana faqih. Kamar wanda mutum ya ce ni faqih ne. Au nahawi. Ka ce kai faqih. Hmm. Ya mutum ke zama faqih. Menene faqih? ka gaya mana mai usul ɗinka da kazan faɗi kowane faɗi yana da usul miya usul ɗinka A ka da shi ko ya ce ni na hawi ne hmm. a ka ce kai masa da nawu to zan zo koya min nahu in ka ce kai malikiya ne zan zo ka koya min mazhabu malikiya ai ban iya ba baka iya ba to mai usul ɗinta ban iya ba to ya ake zama malikiya ni ma kawai na shiga ne kawai ciki ban san dalili ba ni na hawiyun mai fa'il wane ya rage naka ni dai na huyi ne au katibu ko ni marubuci ne amma bai iya rubutu ba lam yasir zalika bi mujarradi qawli baya zamantowa haka da gundarin sa kawai wa yuwaddihu eh, anna al-qa'ila innahu shafi'i aw maliki aw hanafi ai karatu ba shakara tuba الدرر الرجية وعليكم السلام da gaske, kawai mutum ya shuru kare shi ga mazhaban shi. duk da cewa ita kasar ga mazhaban da take bi nan yau kasar Najeriya tana kuma zawa maliki amma ni gaskiya ni duk da dalili yake mun nake sai eh, da ba komai kuma malamai malaman malaman sufaye da da wuya ma ka ga hadisi hadisi babu da daga littattafan bidiyo eh, daga littattafan bidiyo sai wake-waken nan a ta karanta algirda da su ishiriniya da suwaye ana dan wake da shi mutum na kada kai shi kenan amma abin da ya shafi hadisi wani malamin yanki ba mu labarin cewa a garin da ya karatu malami guda ɗaya ne ana ci ake malamin malam Umaru mai hadishi malam Umaru mai hadishi shi kaɗai shahara da karatun hadishi duk sauran fidiyo ne ko ina sai a jin hadishi je wajen malam Umaru? ka tai wajen shi shi kaɗai za ka zo ka samu karatun hadishi don ka same shi ira yana kwance ne ana jan baki yana ba wani bayani haka ila ana za a karanta shi to kaga irin wannan yana za ka kuma za ga malamin sufi kana jan hadisi kawai ta yake ja yake wasu fasarori ma yana fasara ne na lugha shi kanshi ma bai san bayanin hadisin ba dan bai karanta hadisi a gaban malami kaga ka takura ne ka sami hadisi a bare da gaske najeriyanci ne ba na najeriyanci ba su ba san shi ba ne ko karfi da sai ne kawai daga wannan luga da sai fikiyu luga fikiyu shi ke nake karantawa sai wasu yan littattafai haka na na wa'azuzzuka kamar su taura da zabura a da taura na annabu musa ba da bala'i taura ba <laughs> da zabura annabu dawuda ya ce yi ta karanta wallahi ga to da ana wai annabu dawuda ya ce kwata-kwata ba a faha a sauran bane ba zaburan bane bai ma yi kama da shi ba amma ana kana gashi a matsayin zabura na annabi dauda kuma ana wa'azi da shi malami a wajen maulidi da tiyar ne a shi a cikin zabura an ce mai yanko kuma a ƙa'ida in zabura ne wa yake kai wa'azi da zabura manzo Allah da ya ga Umar da a taura Umar ya nuna ma annabi irin fushin da annabi ya yi duka Allah ya tsawaye na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أسماؤهم سنة ينزو utlikat alaihim iddata asma wato an wawaita musu sunaye da yawa su wayannan mutane wa minha an nusairiya daga cikin sunayen su akwai nusairiya ja'at nisbatan ila ila al-makan alladhi 'ashu fiha sun zo nisba zuwa ga wurin da suka rayu a ciki an gane sun rayu a ainihin wani dutse wani waje ana kiran nusairi nusair wattakhazu minhu malja'an diddal azab wato sun riki wannan waje ya zama malaba wajen cutarwa wal istihad da kuma wajen lokacin da ake azabtar da su in laɓe a wannan dutse na nusayir mm, huwa jabalun Shi shine dutse na nusaira wa nusibu ila al makan sai aka danganta zuwa ga wannan dutse na nusaira falan ma zalat asbaba eh, istihab a lokacin da sabubba na ainihin azabtarwa ya gushe bi zawalin istihmar da gusarwan da gushewan ainihin mulkin mallaka na'am wa awaduhum istiqrar kuma nazuwa ya dawo musu kuma aminci ya dawo musu fi dhillil istiqlal a cikin inuwan wannan na yancin kai na'am ista'adu ismahum al asali sai dawo da sunansu na asali allazi ya'tazuna bihi wanda suke alfahari da shi shine al alawiyun suna alfahari da cewa su ɗan alawiya ne wato su jinin Ali bin Abi Talib ne nisbatan ila amirul mu'minin Ali bin Abi Talib dangane zuwa ga amirul mu'minin Ali bin Abi Talib kunga ɗan Ismailiya Fatimiya sun ce su ma 'yan alawiyin ne sun ce su suna da alaka da Ali bin Abi Talib ta hanyar Ismail to sannan kaga su ma ga wa'annan su ma suna cewa su 'yan alawiyin su ne ma suka shahara da suna alawiyi eh dangane da Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu wa qila anna fatrat al-ihtilal al-faransi an ce tsawon lokacin ainihin wato mamaya lokacin da faransawa suka yi mulkin mallaka ga garin sham ta samobil alawiyin sai suka sama kan suna yan alawiyin wa yarawna annahu inda ma shakala harbu siyasi suna ganin lokacin da ma shakala inda ma shukila harbu siyasi lokacin da aka kutsa cikin yaƙi na siyasa a suriya bismil kutla alwadaniya da sunan ainihin fati na ainihin ƙasa A aradul har an yaqulbu musairiya wato sai wasu fati fati daga cikin fatittuka sai suka yi nufin su kusanci yan nusairiya li yaftasibahum domin su sanya yan nusairiya aiki suna so su yi amfani da yan nusairiya domin su cimma burinsu nan fa utlik alaihim ismul alawiyin to saboda yan tunawa mulkin mallaka suna so su cimma burinsu sai suka wawaita musu suna alawiyin wa sadafa haza hawan fi nufusu sai wannan ya dace da wani ra'ayi a cikin rayukansu wannan ya dace da ra'ayi a cikin rayukansu wa aqamat faransa lahum daula sai faransa ta tsaya musu da daula utliqat alaihim ismu daulat alawiyyin sai ta wawaita musu suna daula ta alawiyyin qad istamarrat hadhihi daula haqiqa wannan daula ta ci gaba daga shekara 1920 1920 wannan daula ta ci gaba hmm. daula ta nusairiya an gane ila alfuwa zuwa tun daga 1920 zuwa 1936 wata da al'alawiyye an yi ruhu ila jamu alwadariya yan alawiyye suka samu dama suka silale suka suka kutsa cikin ainihin taro na ainihin alwadariya na fati na ƙasa a suriya wajen da rubutu sai ainihin tasirinsu tasirinsu influence ɗinsu ya ƙara tsanani ومن الأسماء التي كانوا يسمون أنفسهم بها daga cikin sunayen da suke kira kansu da ita akwai al suna ce kansu suna mu'minun daga cikin lakuban su kuma akwai al-malahida wal qaramida wal wato saboda ana ganin kamar surar sani na ismailiya saboda suna da aqidu irin na ismailiya kama Zakar shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah oh. eh duk mutumin da yake so ya cimma burinsa sai ya danganta kanshi zuwa ga abu mai kyau zai samu wani abu mai kyau sai ya liƙa wa kanshi sai shi yana da alaƙa da jinin manzo shi sharifi ne shi kaza ne shi kaza ne kaga yan ismailiya suna alaƙa da kansu da gidan manzo ga yan nusairiya ga sufayi kowane sufi ne ga ma shi yana da alaƙa da gidan manzo si diwani si diwani a gani to irin wannan gaba ɗaya ƙarya ne saboda cimma burinsu suna so su janyo jahilai zuwa ga kansu eh in ka je kano yanzu akwai sharifai da yawa daga mutu ya zace kamar da babana ban dan babana to wai ga mai je roƙo kuma baban ka ce ka je ka roƙo inda gaske kai jika manzo Allah wace manzo Allah ka roƙo bai manzo Allah ya hana ya ce inna sadaqa la la tanbaji li ali muhammadin sadaka baya halarta ga iyalan Muhammad ahlul bait ba sa cin sadaka innama hiya awsaqun nas sadaka da tun mutane ne na'am na'am umdatul ahkam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود أن كربو دقى عمر الله يقرأ ماذا يدا للي عمر يازوزوا قبكين في الحجر الأسود تقبله سيسم بنش حجر الأسود qala inni la'alamu annaka hajar yace ni na sani lalle ni na san cewa kai dutse ne kai hajar al-aswad na'am la tadur wa la tanfa baka cutarwa baka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasul nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabba da ba dan naga annabi yana sumbantar ka ba da ban sumbance ka ba abin da yasa ni sumbance ka naga biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka an gane wannan ko kenan dutsen ba shi da wani tasiri dutsen ba shi da wani abin da zai iya ma ba zai iya baka dukiya ba ba zai iya baka haihuwa ba ba zai iya baka lafiya ba a'a abin da yasa ake shafan sa saboda sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya shafe ta shi yasa muke koyi da shi a wajen shafanta an gari. amma abin da wasu ke yi na shafan Ka'aba fa kaga shafan Ka'aba ba a taba ganin manzo Allah ya shafi Ka'aba ba haka nan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin sun shafi ka'aba ba masu shafan ka'aba ko shafan arfa dutsen arfa don neman tabarruki to duk wa'annan gabaki daya wato sun fada cikin bid'a wanda ba shi da asali a cikinsa an gane na to kaji me kana dalibin sunna masu shafa ta galiban yan bid'a ne da jahilai jahilai wanda ba kaga ka duba mai iziya mai iziya sufi ne amma kuma duk da haka yake cewa ka'aba a nisance shi kar a hada jiki da ka'aba kuma mutum zai dawa fiye nisantar da jikinsa ya matsa sannan ya ba a san jikin gaba ɗaya taba ka'aba amma ga wasu saboda jahilci za ka suna ta a shafa mutum ya shafa zai wani gogawa a jiki shi ya ɗauka cewa wai wani albarka zai samu a wajen babban albarka na ka'aba shi ne dawafi don kana so ka yi tabaruki da ka'aba ka yawaita dawafi a Ka'aba ka yawaita nafilfili a Ka'aba an gane wannan ka yawaita addu'a wannan shine tabarrukin da zaka samu a Ka'aba ba shafan shi ba ha na'am wa عبد abdullahi بن abbas radiyallahu anhu ma eh. kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu makka مكه allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun zo makka nam faqal al mushrikun lokacin da suka zo makka wato an yi sulhu na hudaybiya hmm. sulhu na hudaybiya da aka yi cewa zuwan da manzo Allah ya farko zai yi umra da shi da sahabbansa annabi ya aika da ainihin Umar kamar yadda kowa ya sani sai Umar dan kaza ya ce ya Rasulullah wannan wannan aike da kamar wahayi ne ko shawara yace ya Umar wato shawara ne ba wahayi bane yace idan ko shawara ne ya Rasulullah to ni ma ina da shawara da zan bayar amma da wahayi ne zan ce kawai bari in bi umarninka kawai to sai umar ce tun da shawara ne to gaskiya ba ni ne na dace in je ba abin da yasa ba ni ne na dace in je ba wato kabila ta dangi na gaba ɗaya banu adi sun ƙare yanzu gaba ɗaya dangi na sun ƙare ban da kowa yanzu a makka kuma ka san halin mutanen makka in na je ban da kowa ban da wani wanda zai ban kariya za su iya kashe ni wanda ya fi cancanta ya je makka yanzu kuma ya samu amsuwa ya samu kariya har ya je ya dawo ya isa da sako shine Usman dan Affan radiyallahu an an gani kasa Usman dan Affan yana cikin kabilan Banu Umayya kuma Banu Umayya kabila ce mai karfi mai ta'asubanci sosai saboda ka ya Rasulullah ina ganin shawara na a aika azumi cikin ta shawaran ka yayi kyau shine aka tura Usman dan Affan radiyallahu an daga tura Usman Usman ya je ya isar da sako da usman ya je me kawo ka ne yace na zo ne in isar da sakon muhammad suka ba shi kariya da komai da komai suka ce to ya zo ya shigo me ya kawo muhammad muhammad ya ce ya zo ne zai yi dawafi zai aiki zai za su yi aikin haji da umara da sauransu ba an je don a yaƙi ba ne ce to gaskiya mu ba za mu taɓa barin muhammad ya shigo nan ka'aba ya zo mana aikin haji ba to in kai za ka yi aikin haji ka zo ka yi in za ka yi dawafi zo kai yi dawafin ka za mu kyale ka za a baka security da zama dawafin ka amma Muhammadu bai zai shigo mana nan ba nan shi mai ce wallahi ban zan taɓa yin dawafi ba manzo Allah bai yi ba wallahi na haƙura dawafin to shi ne ana cikin wannan hali sai labari ya kai cewa fa an kashe Usman an kashe Usman to nan take hankalin kowa ya tashi har manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne sai annabi ya to shikenan ku zo gaba daya a zo a yi mubaya a kawai mubaya a kan mutuwa yau in ma mu ɗauke mu dauko fansa na jinin usman ko mu kare gaba daya shine manzo Allah da sahabbai ka zo wani ichi iccen kurna haka wasu na cewa iccen magariya iccen kurna aka zo aka yi mubaya ga annabi akan mutuwa shine mubaya da aka yi karkashin itaciya aka ce duk wanda ya wannan mubaya'a an ba shi aljanna duka sahabbai dubu ɗaya da ɗari hudu ko fiye da haka ne Allah ya saukar da laqad radiyallahu anil mu'minin mm. iz yubayi'unaka tasha shajara fa alayhi ma fi qulubihim hakika Allah ya yarda da wayannan mu'minan lokacin da suka yi mu a da kai karkashin itaciya kuma duk Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba an gano wannan ku? to da kafin ka ji labarin cewa fa manzo Allah ba da zabai an doki an yi wa baya akan mutuwa sai hankalin zai tashi ne suka yi sauri suka turo wakilai a yi sulhu da suka turo wakilai a yi sulhu shine aka zo ana sulhu ne ake kira sulhu na hudaybiya to a takaice dai sulhu ne magana ne mai tsawo abin da nake so in yanko shine daga cikin sulhun da aka ce za a yi an ce wannan shekara muhammadu da sahabbansa kada su yi aikin hajji wannan shekara sai shekara mai zuwa ne annabi ya ce a rubuta aka rubuta ba za su yi aikin hajji wannan za su koma wannan shekara ba za su yi ba sai shekara mai zuwa to da shekarar yanzu aka shi ne manzan Allah ya zo da shi da sahabbansa sun zo za su yi aikin hajji to su ko mushrikai sai suka hau kan duwatsu suka kyala musulmi a garin za su yi aikin hajji tunda an riga an yi min an yi sulhu na'am to sun san kuma manzon Allah ba zai afka musu ba to kuma musulmi lokacin nan ba su da lafiya garin Madina yana cike da malaria musulmi duk malaria ya cinye su kuma kafiran sun sani to shi ne na'am nahu yaqdamu alaikum qaumun sai kafirai suna cewa da manzon Allah ya zo da sahabbansa sai suna cewa lalle wasu mutane za su zo gare ku in ji kafiran maka adwa hanatum umma umma ya riba malaria na yasri ba duk yaro da nasu ya musu kaca kaca suna musu izgili ne wasu mutane za su zo suna tafiya da el malaria madina ya cinye su fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwaq as-salata to sai manzo Allah yake ka ku nuna gajiyawa kun ji abin da suke fara? kada ku nuna akwai malaria a jikin ku annabi ya ce ta dan yi gudu gudu sau uku suna nan fofoti shine wannan gudun da ake wajen da wafin nan to gudu gudu sau uku don su gane cewa ba malaria a jikin ku wa an yamshu ma bainar rukunai kuma su yi tafiya tsakanin rukunan nan guda biyu walam yamna'uhum an yarmulu ashwaqa kullaha babu abin da ya hana su su yi gudu gudu a dukkan zagayen illa ibra alaihi sai saboda wanzar da karfin su hmm. in ce su yi gudu gudu duk bakwai gida su yi to su Sai za a gane cewa suna da malaria da gaske sai za ka ce su ɗan gudu sau hudu su yi tafiya sau uku an gane gudu sau uku tafiya hudu gudu sau uku tafiya hudu na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة na ga manzo sallallahu alaihi lokacin da yake zuwa makka idan salama ar-rukn idan ya sumbanci al-hajar idan ya shafi in ya shafi hajar al-aswad awwal ma ya tufu farkon da wafin da yake yi yana gudu gudu uku hmm. ويمشي أربعا arba'an وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من قال الله صلى الله عليه وسلم ياي طوافي أشكي حج بنكوانا على بعير ياي ياي طوافي أكر رقمي نعم يستلم الركن بمحجن ينا سنبنتا ينا شافا ركني da ainihin sanda da kandimi كنديمي sandan nan نمي dan lakwasashen hannu kwagiri wasu na cewa kwagiri na shafon kwagiri kwagiri ake cewa kwagiri wani wani kwano ne eh wani ɗalibin kwano ne da kwagiri amma kwagiri an gani yana shafan rukun da sanda kila in jama'a suka yawa sai a yi amfani da sanda na'am almihjan asa mihnatul ras a garin mari sabu hmm. eh shine asa mahani mahani ras hmm, mahani ras sanda mai lakwasashen kai wanda ke rike maka din nan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمينين بس تبقى ganin manzon Allah yana shafa daga cikin ainihin dakin Ka'aba ba kun gani ko baya shafa daga cikin ɗaki, sai dai rukunin nan guda biyu na ainihin mai yamani su bi ko ake shafa a ƙarshe kenan in mutum shafa wanda ba su ba bai koyi da annabi ba wasu kan shafa wani dan neman tabarruki ya zama bid'a shi yasa muawiya bin abi sufyan lokacin mulkin sa a abdullahi bin umar ba na manta ba ya zo ya ga muawiya radiyallahu anhu ko ina yake shafa sai ce masa ah ya kake shafan duk wa'annan wurare gaba daya sai ce laisa fil bait shay'un majur hmm. a dakin ka'aba yanzu muawiya babu wani abu abin cewa komai za a iya shafa sai amma ka san manzo Allah bai shafi wani abu ba sai wa'annan rukunin guda biyu kuma ka san Allah ya ce la karka da lakunki da sura sallallahu alaihi hasana sai muawiya ce kai gaskiya sai muawiya ya cinye daga sa sai ra'ayin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas ne Abdullahi bin Abbas hmm. yawa shi ne eh, su sune na'am bulugul maram na'am illal ibqa sai dan wanzar da karfin su ba abin da ya hana shi ya yake su yi gudu to bakwai gaba daya sai don wanzar da karfin su sai san karfin su kare da rasu da lafiya madina gari ne mai malaria sosai a lokacin in ka je kin ga gari Allah an Allah ya ga kana za ka za ka an ce an ce wucewa za yi kawai wucewa ma za yi ko za ka wuce daga nan sai zallama da iyali <laughs> abin zuwa yake mutum zai kama ba zai yi ba zai ga yayi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن إياد بن حمار رضي الله تعالى عنه أنكر قولك إياد بن حمار الله يقرأ مذي يدايتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم wadda da rukudatan da za ka yi samun kanka suna himar iyad bin himar shi sunan sahabin iyad sunan baban shi himar ya halatta ka canza sunan eh. ya halatta mana wani inda sunan shi ne himar zai iya canzawa amma sunan mahaifi ba a canza shi Iza kowa ya roƙi Allah, ko da kai alka kalka zo duniya zan zan ce kowa ya roƙi Allah ya sa mahaifin zai zai zura mai kyau. <laughs> Shi suna sunan ka ne kawai zaka yi canzawa. gidan suna bai da kyau ko suna ya zama haramun ne zaka canza. Amma sunan mahaifi ko sunan kaka sai dai ka bar shi yadda yake. Ana suna ba ta shi ba ne da ko bangaren da aka gani ko alkhairi da ko dai ta shi ne dai wannan sunan jakin da bai da kyau dai a sama. <laughs> Jaki ne wannan. na'am galiba qur'ani kamar zalil jimari yamilu asfara eh shi galiban ana kamanta jaki da wani abu na wawanci da kuma jaki na da juriya ne tabbas na'am tashbihi ne zai iya akwai abu guda ɗaya amma dai duk da haka ai wannan kasan sunan jahiliya ne ba wannan sunan jahiliya a jahiliya ta sa sunan ba wai musulunci ya sa sunan ba duk maka yawan sahabbai jahiliya ta samu suna sun taso ne a jahiliya da sunayensu wannan abubakar da kuke ji da umar da usman da aliyu da waye babu wanda musulunci ya zane suna sai dai wanda aka haife cikin musulunci kawai musulunci ya gansu da sunayensu kuma ya kyale musu kayansu saboda haka in kana da suna sunan nan na da kyau bai karo da addini ban ka zo kawai zaka ci gaba ne da sunan da kake da shi sunaye kaɗan kawai musulunci ya canza haka babu wani suna da musulunci abubuwa guda biyu musulunci ba ruwan shi da shi ba ruwan shi da binciken aurenka wai auren da kai ka haifi 'ya'ya ta ya kai kai auren in babu kyau a saki a musulunci bai taɓa tambaya ba mata ka ce halas eh, duk auren da aka yi ba wanda musulunci ya bincika kamar yadda duk sunaye ba musulunci ya bincika sunaye marasa kyau ne kawai eh na'am za a iya ci gaba yace Moses zake so sai dai kawai ya zama to kaman ya zama kaman wani ismi na shuhura kasan ya zama to ka ana so ka shiga cikin mutane ka saje da su kada zama kullum za a daga nuna ka kana da wani dabi'a ko wani al'ada wanda kai ne daban cikin mutane ba a san haka in dai mutane za ka shiga cikin mutane ko mutanen nan mafi yawan ga su da al'adu masu kyau ba marasa kyau ba ne to kaka canza inda kullum za a daga cewa abu sai a waiga ah wai go moses kawai ka canza ka sa musa eh za ce ai moses sai arne ne arne a ce a ce ka a ce ka wala wala ka wuri na a ga shike a ce ka sunan shi moses duk wani bayani a ce malami ne wallahi ba malami bane ka yi na a ba bayani kawai gara ka canza ka sa suna kaga musulunci bai saka sa libasin shugura ba duk mutumin da ya sa libasin shugura ya sa tufafin yan wuta kaya ne wanda duk mutane ga irin kayan da suke sa kai sai ka bambanta da su wanda kullum sai an ga nuna ka to musulunci bai saka zama kai daban kawai kullum sai an ga nuna ka ba kyau an gani, to kai ma sai ka yi shiga irin na mutanen garin yadda ba za ka zama to daban ko ina a ringa nuna ka ba to shi ma wannan sunan ba wai haramu bane sunan ka bar sunan ka Moses ko ka bar Joseph a za shi tunda akwai sunan shi da larabci Yusuf za shi an gane ko na'am malam malam a wani gari nan garin malam malam ai kayan sawa ne nan garin ga malam malam nan yanzu ga wannan ya fi sanyi shi ma ka malam malam <laughs> in ka je daura aure ya malam malam normal ya yi.

manzo da zaka ce mai da ba za ka ba kullum ka bar kayan da ba da rancin canzawa wani lokaci ba za a dan can ba ka ce kana da wani tsafi ne na ina duk abin da ya sa mutane su waiwaye ka ka zama da fannin nan ka dinga ciwon na abu na mu je na'am ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada luqatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu tsintuwa na'am falyushit zawa adlin to ya shaidar da ma'abota adalci an gane ko in ka samu tsintuwa ka shaidar da mutanen kirki na samu tsintuwan wani abu an gane wannan ko don ka shaidar da su na'am wal yahfaz ifasaha ya tsare ainihin jakanta wuzika'aha da igiyanta ya tsare jakan ya kiyaye ya haddace jakan jakan na roba ne ko na fata ne ko na menene ya kiyaye sannan kalan jakan ya kiyaye sun malayaktu sannan kada ya ɓoye ya yi cikiya wala yu duk dai kada ya ɓoye bayan ja'a ha idan bai ita ya zo a haku biya. shi ya fi cancanta da ita kaga an kira ma'abocin tsuntuwa mai ita an kira shi rabu ha in ubangijinta ya zo wato mana wanda ya mallake ta in ya zo fa huwa haku biya. shi ya fi cancanta a bashi kayansa in ya zo sai ka tambaye shi ka ce kudinka ya bace eh yaya da kan yake sai ce jakan fata ne bulu nawa ne kudin ce kuɗin dubu hamsin da sai ka duba ga kuɗin dubu dari ne da talatin fatan kuma ba na ruba na mai ce bulu to fatan kuma jani. sai ce bawan Allah ba naka bane gaskiya wancan kuɗin da ya ɓace fatan jani ba kuɗin dubu dari da talatin ne ba su ka gaya mai kuɗin ba kuwa ne ka gaya mai kuɗin ma an sai tura wani yadda yan Najeriya suke tuwa haka wallahi shi bai dace ba ya yi kusur sai tura wani wani wani ba yanzu an gane kowane aka ce ya kware wajen cinka ko ya faɗa zai gabu ya zama daidai ce ro a kan fata kaza ne ko kudin kaza ne sai da abu shi ko ba na shi bane wa illa fa huwa malillahi lillahi utihi man yasha to idan har ya kasa yin bayani an gane ko to ya zama to ba a samu mai shi ba to dukiyan Allah ne yana ba wanda ya ga dama to zahirin magana tun na ce dukiyan Allah yana ba wanda ya ga dama kaman in ka ci shi kenan to ko da ka cinye wannan ga wanda shi ya riga wa ne dukiya Allah zaka ba shi kai أو أحمد والأربعة إلا الترمذي وذهاب ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى an lukudatul hajj manzo Allah ya hana tsintuwar mai aikin hajji wai mai aikin hajji ya ce wa yayi tsintuwa to ba a yadda ba in ka tsinta ka ba hukuma abin ta takalmin ka in ya bace wallahi ya bace kenan takalmin ka in ya bace in ba ka gan shi ba ko kuma wani dan Najeriya ya gani ya baka wallahi naka ba masu aikin ah, wato hukuma alin da kuma takalmi wani abin zuwa da bola wallahi zuwa kwata kwata babu yadda za ka ba hukumar Saudiya irin yan sandan na koma su aikin nan ba kayan ka suna ganin su kwasa cikin bola sai su ba su ba su dauka eh, wani abu ne muhimmi ba wanda shi na Najeriya yana ta gumi yana neman takalmin shi ba

ku saurara ma'abocin haƙora daga cikin zakoki baya halatta duk dabba an ce zakoki duk dabban da ke kashe dabba ɗan uwanshi da haƙori yana kashe dabba da haƙori ya ci ba wai dabban da ke cin ciyayi da haƙori ba yana cin dabba ɗan uwansa an ya kama zai ci da haƙori ya kashe shi an gane to irin wannan baya halarta a ci kamar wani dabba kenan kamar mage kamar zaki kura amma kura kamar an keɓance shi akwai hadisin da ya ware kura banda kura daga ciki eh zomo yana cin daba ɗan wanshi kai eh? ya yi farauta ya kashe ɗan wanshi ba ba wannan ba zumu dabban da shi kamar yana ɗabi'a na zaki in ya ga dabba zai bi shi a guje kama cinye ba wani ya ga banza ba ko ka baya ana nan bata nama ko kaza agrik ma tana cin nama ana nama nama wasu abubuwa da aka nama a ciki da wasu abubuwa da cinye da eh? ba yanzu na cin junan su eh. na'am walal himarul hali kada kada na cin dan adam ko shi da ba ne ruwa yi ko na'am eh maciji baya cin dabba ɗin ba eh, eh, shi kamar sai wani wannan ƙaton maciji ya zo shi, mesa mesa mesa ne ke ci ba ta da hankali eh, tana za ta shigar da mutum kai ta shigar da shi kaɗan tana turawa tana turawa in ta shigar da shi yana cikin yana cikin abin da zai mutu ba ba numfashi ba komai sannan sai a hankali ka zauna abin ya sanar cewa a cikin cikin sai sanar cewa za ka motsa ba sai bayan lokaci mai tsawo sa'annan sai bai eh, sai mai ƙasa shi kenan sai ya zagonye amma asali da za ka yi sa'a lokacin nan kana shiga ciki aka yi sai aka fide mutum zai iya rayuwa eh mutum zai iya rayuwa zai eh, na ba ne ciwa eh dama waya na magana dabbar baya halatta a ci dabban da ke farautar dan uwan shi da haƙori shi ake magana nan ba ba yadda su bai sa wuce ba farauta yake da haƙori ba ake da haƙorin zai farauta da shi walal himarul ahali ko kuma jakin gida baya halatta cin jakin gida walal luqatu min mali mu'ahad ko kuma tsintuwa daga dukiyar kafirin amana kada ka ce kafirin banza kafirin gobe ayin an tsinci dukiyarsa an ci an ci bulus a inda kafiri ne harbi kafiri harbi don kafirin ci dukiyar shi ka hana shi ba matsala amma kafiri mu'ahad baya halatta illa an yastaghniya anha sai dai in ya wadatu daga gare ta in kafin amana ya ce baya so shi kenan kamar kafirai suna zubar da kitse yahudawa ba sa cin kitse sai suka zubar ka zo ka ɗiba to kaga wannan ya wadatu daga gare shi imam malik ya kyamaci wato ɗiban wannan kitse ya ce akwai wulaƙanta kai kafiri ya zubar da abu kana kwasa amma dai musulunci ya halatta ma cin kitse kariya ga mutuncin kamar da duba ma mm. rage magulla an gane wannan ko saboda haka baya halatta tsintuwa daga kamar yanzu a najeriya yanzu wani kirista yanzu dukiyar shi ya bace ba za ka cinye dukiyar mu zai ka bashi sai ka ciya bashi kayan shi saboda kiristan najeriya ya wuce kafirin amana in akwai abin da ya wuce kafirin amana ya wuce nan shi dan kasa ne saka duk yana da haƙƙi sosai mutumin da za a bashi mukami a gwamnati a bashi mukami a majalisa ya yi mulkin kasa ya mallake ka kai kan ba za ina ganin ai bala'i ya bala'i eh shi da kai da shi ba a kama wanda ya karbi ba na'am sai me sorry na'am wa alaikum salam ya kiyaye ainihin jakanta da igiyanta na'am tafatus salam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am wa yatsamul akharun wasu na rayawa anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi min lalle ma'anan wannan abu wanda kuke kira zuwa gare shi na ainihin bin qur'ani da sunna na mu'adam al-aqd bi aqwal al-a'imma al-mukhalifa da kuma rashin riko da maganganun al'umma imamai wanda ya saba ma kitabu wa sunna tarkul akhdh bi aqwalihim mutlaqa ai wannan kaman barin riko da maganar su ne kai tsaye tunda kun ce ba za ku yi riko da maganar imamai ba in ya saba ma kitabu sunna to ai kaman ba ku riko da maganar su ne gaba daya istifaratu min ijtihadatihim kuma wannan kaman barin fa'idantuwa ne daga ijtihadin su wa ara'i da ra'ayin su ba qul sai in ce inna hadha za'am ab'ad ma yakulu an sawab lalle wannan rayawa din wato mafi nisa ya kasance daga daidai wato yayi nisa sosai daga daidai ba daidai bane wannan na'am bal huwa batil zahirul mutlan a wannan rayawan batacce ne mai bayyanannan ainihin baci kama ya budu zalika jaliyan min al-kalimat as-sabiqa amma inda wannan yake bayyana a fili daga mangalinsa gabata nan fa innaha kullaha tadullu ala khilaf lalle wannan yana nuni duka akan sabanin haka wa anna kullal ladhi tad'u ilayhi wato kullal ladhi nad'u ilayhi hmm. lalle mu duk abin da muke kira zuwa gare shi inna ma huwa tarku ittikazul mazahib dinan shi ne kada a riki mazhaba ya zama addini an gane mazhaba ba addini bane an gane in ka ce mazhaba addini ne to me za mu ce menene addinin abubakar menene addinin umar menene addinin usman da sauran sahabbai wacce mazhaba ta shahara zamanin sahabbai da suke riko da ita ashe mazhaba ta zo ne bayan manzan Allah ya bar duniya sahabbai sun bar duniya tabi'ai sun bari tabi'i tabi'in bayan tafiyar su aka samu mazhaba karni na hudu aka samu mazhaba to mutanen da suka yi addini kafin a samu mazhaba kafirai raina? to me suke yi to yaya kafin a samu ba ana yin addini to wannan addinin da aka yi ya amsu ko bai amsu ba sharaɗi ne kafin a amshi addinin ka sai ka rike wata maza ba a yanan na to haka ne ya kamata mu yi koyi da magabatanmu sahabbai sai mu ji wacce maza mazhaban shi za mu rike za mu rike mazhaban sahabbai mu gani in ba su da shi to ni ma na yi koyi da su man arada an yi sanna falyaskarna biman qad mata duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wa'anda suka mutu suka gabata fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna domin rayayye ba a amince mai da fitina duk wanda yake raye zai iya zuwa da wani ra'ayi na fitina baka rike mazhaba a matsayin addini yana daga cikin fitina a cikin addini an gane a kawo mana rabuwa a kawo rashin damuwa da maganar manzon Allah ya zan maganan malami shi ake dubawa a yi watsi da maganan manzan Allah da Allah ya aiko na'am na'am wa nasbuha makanin kitab wa sunna da kuma ainihin kafa ainihin mazhaba a madadin a matsayin kitab wa sunna bi haisi ya kuma rudu ilaiha inda nazo. ta inda zai kasance komawa zuwa gare ta shi za a riga koma ana jayayya in za a ƙara jayayya mai ko a koma zuwa kitab wa sunna sai a koma zuwa ga mazhab a ce mazhaba shi za a ringa bi a bar qur'ani da hadisi kaga bata ya tabbata ga masu haka Nam, au ko kuma wajen da ake so a yi istinbadin wani sabon hukunci sai a ce dole sai mazhaba kaza dari'a saboda wani hawadis wanda ya afko kama yaf'al mutafaqqiha hadha zaman kamar yanda wato masu kiyon wannan zamanin zaga wani ya tsaya ya ce Abu lallai ko mazhaban Imam Shafi'i lallai ko mazhaban ah, Ahmad bin Hanbal lallai ko mazhaban Malikiya lallai an gane hmm. in ba a rike shi ba to duk wanda ya rike wata mazhaba kaza a gane sai ga suna jahilkar da sauran mutane sai wani ya ce Abu Hanifa ya fi duk sauran malamai sanin fiqh wani kuma ya ce ƙarya ne Imam Malik ne ya fi kowa sanin fiqh kowa dai yana yabon nashi gwanin ne kamar siyasa ne na PDP da APC kowa yana ganin fatin shi tafi ɗaya eh, fatin tana da matsala to haka abin yake shi ma ga mazhaba shi ma mazhaba kamar siyasa ne mazhabanci A gani amma sauran malaman manya-manyan malaman su ba ruwansu ba kamar yadda annabi isa babu ruwan shi da aƙidan kiristoci haka imam malik babu ruwan shi da 'yan mazhabanci haka imamu abu hanifa babu ruwan shi da 'yan mazhabanci masu rike mazhabanci kowanne daga cikin ya riga ya isar da sabo cewa in kitabu wa sunna ya bayyana sabanin fatawansu a ajiye fatawansu a yi riko da me kitabu wa sunna na'am wa alaihi wa da'ul ahkamal jadida a gare shi ne suka tsara hukunce hukunce sababbi lil ahwal shakhsiyya ga ainihin ahwal shakhsiyya wanda sun tsara hukunce hukunce sababbi in ce ahwal shakhsiyya kamar auratayya kamar gado kamar rikicin fili to irin wayannan su ne ahwal shakhsiyya an gane ko to sun sanya ainihin hukunce hukuncensu akan mazhaba hmm. kamar abin da ya shafi aure da saki da wasu wasu, duna an yi rubiya ila kitab wa sunna ba tare da sun dawo a cikin zuwa ga kitab wa sunna ba irin wayannan mutane da suka riki mazhaba ba su dawo zuwa ga kitab wa sunna wajen gina hukunci ba za a ce shari'a musulunci ko shi ma za a sa shi daga cikin hukumar jahiliya hukumar jahiliya duk wani hukunci ko da babban malami ne ya iskin baɗi ya samu amma ya zama hukuncin ya yi karo da kitabu wa sunna ba a kiran shari'a musulunci ba a kiran shi hukuncin Allah ana kiran shi hukumar jahiliya abu hukumar jahiliya ta yabqun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun an tabbatar da istinbadin yayi karo da kitabu wa sunna amma saboda fahimtar wani malami ne ta ce shari'a musulunci la ba shari'a musulunci bane nam liya'rifu as-sawaba minha min al-khata domin su san daidai daga ciki daga kuskure na wa haqq min al batil su san gaskiya daga ƙarya inna ma ala tariqati ikhtilafuhum kawai wannan akan hanya na saɓanin cewa wai ikhtilafuhum rahama ai saɓanin malaman fiqh rahama ne duk wanda ka dauka daidai ne ko da kuskure ne wa iyaz billah da bibiyar rangwame Bibiyar rangwame da sauƙi. amma da koda wannan rangwame da sauƙi kuskure ne ko kuma bibiyar maslaha na'am haka suka raya amma an hasani qawli salman at me kai me kai kyawun maganar Sulaiman a taimi Allah ya maza rama inda yake cewa hmm. in akanta bi rufati kulli alimin ishtama fika sharru kullu idan ka ce zaka yi riko da rangwamen kowane malami ka ce kowane malami wurin da ya rangwame zaka yi riko da shi to sharri zai taru a gare ka dukkan sa gaba daya abin da ke nufi za ga wasu malamai suna riko da rukas na mazhaba akwai kowane malami kowane malamin haɓa akwai da ya kuskure wanda sauran malaman duniya sun yi tur da wannan kuskuren amma shi an ɗauka dauka ya yi, yana da ladan ijtihadin sa ba a sukan shi amma ana sukan fatawa shi ya yi ƙoƙari ne amma ya kuskure sai da zunubi lada ma yake da shi to yanzu misali a cikin mazahib akwai mazhaban da ya yarda a sha giya kaɗan. kuma daga cikin wannan mazahibul arba'a a cikin wayannan mazahibul arba akwai wanda aka rawaito gare shi ya halatta mutum ya saki matar shi ta dubura an gane daga cikin wayannan mazahib akwai wanda aka rawaito gare shi ya halatta kiɗa kuma yanzu wani ya halatta kiɗa to sai ya zama to ka tattaro shi daga cikin magabata akwai wanda ya halatta cin naman jaki yace cin naman jaki annabi ya hana cin naman jaki ne saboda kada dabbobi su kada abin hawa ya kare lokacin yaki san to wa'annan fatawoyi sai mutum ya samu littafi sai ya rubuta su ya tsara ya ce ai musulunci mai sauƙi ne gashi nan ma an samu sauki kawai aiki da shi a wannan alkhairi ne tare gare mu ko shari shari ne misali shi ne abin da yake magana akwai irin wa'annan in za ka iya tattaro su ka yi littafi ƙato malam wani yana da kurakurai kaza to kurakurai sai ka laɓe da shi ka ce ai sauƙi ne an ce sabanin malaman mu rahama shikenan shari ya karu gare ka gaba daya rawahu ibn abdul bar wa qala uqba hadha ijma'u la ala wa la fi khilaf maganan wannan malami ijma'i ne wanda ban san sabani akan shi ba fa hadha allazi yunkiru wannan shine abin da muke inkari inji al-allama nasiruddin albani na'am huwa wafqul ijma' kama tara wannan ya dace da ijma'i kamar yadda kake gani Allah shi taimake mu masha Allah Allah shi taimake mu riyadus salihin كلام سيد na'am za ne mutu muku kamar yadda aka saba ba yau ne bane ba eh, sai gobe ne sannan ana tunatar da yan uwa in Allah ya kai gobe akwai gidauniya ko da za a yi insha Allah saboda haka kowa ya ci ko a jiyun shi Eh, ya ƙara ninkawa kan abin da yake bada saboda kamar yadda aka bayani lalle ana buƙatar gudunmawa sosai eh, tafsiri abubuwa sun dan ya baya lokaci kuma yana ƙara karatu a yanzu wanda uku ne a nan hudun ne za a yi uwa da Allah kada manta gobe da Allah a ɗan zo da kuɗi da yawa da Allah saboda yanzu saura wata uku mai da albani ya magana kuma ban fara neman taimakon da wuri ba an yi jinkiri sosai wajen neman taimako kamar da kuma sani saboda ruwa da abubuwa da dama ruwa ruwa misali ya hana mu zuwa makaranta shi yanzu abu ya matso yin saura wata uku na hudun ne ramadan wata uku saura na hudu saka da Allah gobe za a zo kada manta kar mutum ya zo aljihu babu komai kowa ya bada taimako da Allah kuma a bayar da yawa